Ƙungiyar Izala ta ƙasa wanda ke ƙarƙashin Saniya Yahaya Jingir ta musanta batun cewa malaman addinin Musulunci ba sa yin wa'azi kan illolin ƙungiyar Boko Haram kamar yadda suka ambato gwamnan Borno Kashim Shatima da faɗin hakan. Ƙungiyar ta ce wasu malaman addinin Musulunci da suka haɗa da Sheikh Jafar da Albani na Zaria duk an kashe su ne sabili da bayyana illolin da ƙungiyar Boko Haram ke haddasawa. ga dai dr hassan abubakar diko national coordinator na kungiyar izala da bayani sunana dr hassan abubakar diko national coordinator na gasan karatun alkur'ani mai girma da seminars karkashin jibiyus ta zalar da wai sunna wanda a sheikh ismail idris bin zakariya asasa wanda take karkashin jagorancin a sheikh muhammad sani ya haya jingir a yanzu to gaskiya idan har shi gwamnan jihar borno yana ganin kamar an gaza ta wannan hanyar to sai in ce bibiyarsa ga wa'azuzukan musulunci ne yayi kaɗan domin tsarin ƙungiyar jama'a ta yarbar wai kamar ta sunna shine duk wata sai mun yi wa'azi aƙalla kwaya ɗaya a matsayin mataki na ƙasa baki ɗaya wadda ake magana akan illar boko haram suke yi kuma a jihohi sai an yi babu wani wa'azi da ake yi ba a sanya malaman da za su yi magana akan 'yan boko haram ba babu wannan wa'azin idan zan iya tunawa a shekara ta dubu ɗaya da goma ɗaya sheikh muhammad sani ya jingir ya jagoranci malaman ƙasar nan baki ɗaya aka je mai duburi aka yi wa'azi akan boko haram kuma bayan wannan yana daga cikin abin da ya jawo wasu ma malamai suka rasa rayuwarsu kaman sheikh jafar mahmud adam kaman sheikh albani na zaria kowa ya san karara suna magana akan boko haram kuma akan wannan allah ya kaddari shahadarsu shi Sheikh Muhammad Sani Hajin shi din nan kwana-kwanan nan a cikin watan Ramadana harin da aka kawo masa a masallacin yan taya ba komi ne yasa aka kawo masa wannan harin ba Fashe bayanan da yake yi fadakar wanda yake yi wa'azin da yake yi akan yan Boko Haram din suke neman rayuwarsa ruwa a jallo wanda ya kawo sanadiyan hasaran rayuka wanda suka yi shahada wajen kusan mutum sittin. don haka a ce anan idan har ana ganin cewa malaman addinin musulunci ba su yi magana akan Boko Haram ba sai in ce to gaskiya ba a yi wa musamman kungiyar jama'atu izalir ba bai ta sunna ce adalci ba ka ce shugaban kungiyar izala sheikh sani ya haya jingir ya je an kaddamar da ko kuma an yi wa'azi a nan maiduguri ci gwamnan ba ne ba jihar da za a je a yi wa'azi ba tare da sanin gwamnan ba don haka nan zuwan mu maiduguri wani jami'in tsaro wani jami'i ma'aikacin gwamnati ko kwaya guda babu wanda ya zo yamu yamu mu muka je muka yi wa'azi a stadium din muka yi wa'azi da daddare muka yi wa'azi da safe muka kwaci kayayyakin mu muka koma muka bar garin hatta mutanen gari ma tsoron fita zuwa wajen wa'azin suka yi to watakila mai wa rassan kungiyar ku ta izala a jihohin borno da yobe mai wa su ne ba sa yin wato wannan faɗakarwa yasa har shi gwamnan ya wannan kalami to inda ya takaita akan Borno da Yobe kawai da sai mu masa uzuri amma da ya ce malamai kai tsaye baki ɗaya malaman ba sa magana akan Boko Haram wannan shi yasa muka ga ya kamata ya san cewa lalle malaman suna magana shi mai girma gwamna in faɗakar da shi abin da bai sani ba in kuma mantuwa yi in tuna masa akan cewa babu shakka kungiyar jama'atu izalatu bid'a bai ta sunna ko kuma in general in ce masa malaman Najeriya ba su kame bakin su akan matsalar Boko Haram ba amma malamai dai kam sun yi magana akan Boko Haram Dr. Hassan Abubakar Diko kenan National Coordinator na kungiyar Izala da bayani kan batun wa'azi game da illolin kungiyar Boko Haram Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya